ranar laraba 26 ga oktoba shekara 2022 kuna tare da sashen hausa na studio kalangu ga labarin tare da hawa usman ga muhimman kanun su shugaban kasar niger bazin mohammed ya jagoranci jiya bikin soma ayyukan girka babban layin wutar lantarki da kan daji isowa birnin ya mai karin haske a cikin labarin jaridar sati-sati da ke bayyana farashin cimaka a kasar Nijar ta bayyana cewa farashin cimaka ya sabuka a kusan karshen wannan watan a mu na musamman za mu nuha maraɗi don ganin rawar da gidajen likitoci ke takawa a fannin lafiyar iyali don hata wani lahiya ga labarun kamar yadda suke nan da shekara ta 2025 kasar niger za ta umfana da babbar gada cewa da cibiyar haƙo lantarki da kuma isassun ruwan gudanar da noman rani in ji shugaban ƙasa jiya a lokacin da ya kai ziyara a baraj da kan daji kan buɗa umarnin ba da umarnin soma ayyukan babban layin wutar lantarki da kan daji zuwa birnin yamai shugaban kasar ya tabbatar da cewa mafarkin al'umma zai zama gaskiya cikin wa'adin da aka yi tare da abokan hulɗa. Hade kaɗan daga cikin farcin nashi daga abokanmu na kanar turwa. Ginin na ɗaukar tsari kuma yana fitowa fili a yau. An gina wani bangaren madatsar ruwa, sannan an canza hanyar ruwa zuwa wancan bangare domin gina abin. Za a gina madatsar samar da makamashi, kuma ina ganin a shekara ta 2025 za mu samu wata madatsar ruwanmu, kuma amince za a samu wata tashar samar da wutar lantarki. A shekara ta 2025 za mu iya samar da wutar lantarki da kuma jigilarta, kuma ga kasancewar tarin ruwa da za a ba da damar gudanar da ayyuka ayyukan noma bisa tsarin wancan fanni na shirin kandaji. Muna da mayan kalubale gabanmu, muna da ƙauyuka da za mu gusawa duka garin ayaru za a gusa shi kuma mafarki ne da zai tabbata da yadda karshen da mana a ƙasar Nijar na soma wani daga lokacin kaka na girbe albarkatun gona wannan lokaci ne da ake yawan samun rigingimu tsakanin manoma da makaya. a birnin kazuwe da ke gundumar gure manoma na kokawa da sabkowar makiyaya tun da wuri kahin a saki gonakan yayin da su kuma makiyayan ke tumar manoman da mamaye hanyoyin burtali gadi abin da suke ce ma ibrahim manso noman mu yadda muke nan yankunan mu da binne muke farawa kuma shi dama binne katari ne an an yi binne an kaɗan rarrage aiki ko lokaci allah ya sa an kana cikin insa sai a samu ruwa shikenan sai gacin kwana ɗaya biyu duka amfani sun fito matsalar da muke samu na binnan nan amfanin sun fito muke masu wucewa da muke a nan karakaran mu su suke cinye mana wannan binnan gaba daya a nan wallahi bara haka a gonakai muke kwana dukkan mutanen kauyukan mu mu abin da muke so gwamnati ya tashi ya duba wannan masu kan ne gaskiya ba sa jiya mana daɗi ko na sun shi cifke gurare kuma sun yi gonakai to shi ne ka mana matsala dabbobin mu babu inda za su yi kiyo amma kamata gurin kiyon mu inda muke yi inda babu gona mai gona kar ya taɓa mu ma kar mu shiga harkar shi a satin kusa da na ƙarshe na wannan shekarar an samu ragowar farashin cimaka musamman ma na hatsi masara dawa da kuma shinkafar da ake kawowa daga waje a cewar jaridar sati-sati da ke bayyana farashin cimaka kasuwannin ƙasar niger kadi rahoton fanta shamsu muhammad dantanin ya fassara A cikin makon ranakun sha biyu zuwa sha 18 ga watan Oktoba, kasuwannin cimaka sun fuskanci wani sassaucin matakaicin farashin wasu cimaka. Farashin masara ya sassauto kaso biyu cikin ɗari, shi kuma na hatsi da dawar gona kan kaso uku cikin ɗari. Farashin shinkafar da ake shigowa da ita yana kan farashinsa na makon da ya shuɗe. A zayyanawar majallar mako-mako mai bada labaru kan kasuwannin cimaka, wannan yanayin ya dangantu da shigo shigowar sabon girbin cimaka cikin kasuwanni kamar su hatsi, wake da masara. A wata fuskar kuma dangance da shigar cimakar da ake shigowa da ita daga waje kai a kai. Idan aka kimanta da lokacin ɗaya na shekara ɗaya, matakaicin farashi na dukkan cimaka farashin ya hau hawa tsawon shekarar na hatsi kan kaso 4 cikin 100, dawar gona kaso biyu cikin ɗari, masara kaso ɗaya cikin ɗari, sai kuma shinkafa da ake shigowa shigowa da ita kan kaso uku cikin ɗari. rundunar jami'an tsaro da ta hada masu kula da gandun daji da na 'yan sanda na tamo da ke gundumar sai a jihar talabiri ta fada hannun wasu mutane dauke da bindigogi a ranar 24 ga wannan watan in ji wata sanarwa ta ma'aikatar ministan tsaro sakamakon wannan farmakin ya yi sanadin rasuwar mutum hudu 24 suka ji mummunan rauni sannan kuma jami'an tsaro da dama kayakinsu aka yi gabar da su wani hatsarin mota ya faru a ranar litinin kin da ta gabata kan hanyar yamai zuwa balle yara wajejen wato fitar gari kusan ofishin 'yan sanda a cewar ma'aikatar 'yan kwana-kwana wata motar jigilar fasinja ce ta watsu ta kwatsu da ta masu yawon bude ido wajejen magaruba mutum biyu suka samu rauni kuma suka rasu take yanke hudu kuma suka ji mummunan rauni goma suka yi balshe ma'aikatar da ke kula da agajin gaggawa cewa da samu ta soma kulawa da su kahin a miƙa su babban asibiti birnin yamai kamar yadda kolonel sidi muhammed na 'yan kwana-kwana ya bayyana tattaro kudaden tafiyar da ayyukan cikin gida shine maudu'in wata ganawa da ta a ranar goma ga wannan watan tsakanin hukumomin bariki da na gargajiya a tasawa tare da masu gariruwa da unguwanni da kuma na da'irar a ƙarshen ganawar za a gudanar da babbar yekuwar gama gari kan mahimmancin biyan lanhu kani alhaji muhammad mansur kane mai gizo sarkin tasawa a cikin firarsu da saidu sanke motar ta amsar lanhu ta gidan sarki kuma da ta bariki za su fita za su a kowane gari kowace ruga kowace unguwa a cikin kwamitin tasa kuma da na mai shirki saboda a shi amso wannan diya a ba gwamnati abu ne wanda kakanni da kakanninmu sun yi shi wani abu bai same su ba saboda haka nan mu ma dai lokacin lokacin ya zo kuma za a yi in Allah ya masu gara masu ungoyi za mu kawo musu dare da rana kai tsaye a je a galgaɗi mutane amma kuma an ba mu umarni kowane mai gari da harɗo da mai unguwa wa'anda ba su ba shi danko ba ya eh, su yi sunayensu ya kame ni ko in kai mu prefe ya ɗauki matakan da ya kamata ba su kan eh, za mu ba da sati uku saboda sanin halayen mutane wani bawan Allah bai nan kuma yanzu lokaci ne na aikace aikace yanzu ake cikin neman abin da za a biyan lanhu yanzu ake na ana girbe shi ana samun shi ana daidaita shi ana kai shi kasuwa matasa shugabanni na kungiyoyin siyasa talatin na jam'iyyu daban-daban ne ke dukkan horo a fannin demokradiyya da zaɓuɓɓuka da ci gaba mai ɗorewa tsawon kwanaki biyar a birnin yamai Ƙungiyar matasa da siyasa Afirka ta yamma ita ke ba da wannan horon kamar yadda shugaban ƙungiyar Alhaji Ibrahim Dodo Mokaina ya shaida ma Habibu Garba. Gaskiya wata bukata ce da ake jin ta daga bangaren matasan Nijar musamman ma bisa maudu'an da ake koyarwa kamar maudu'ai bisa demokradiyya zaɓuka ci gaba mai karko. Haka maudu'ai ne na lokaci da muke ganin yana da amfani mu yi musanyar su tare da matasanmu. jagororin siyasa da ba samu sa'ar samun horo ba a baya. Babban fatanmu shine na bayan wannan taro waɗannan matasa su koma cikin jam'iyyun siyasar su domin isar da ƙwarewarsu ga saura a tsawon waɗannan kwanaki biyar na horo mai tattare da abun ƙaruwa sosai bisa ga maudu'in da na zayyana a baya. Euh, Duk lokacin da rikicin Boko Haram ya soma a jihar Difa, babbar asibitin jihar ke karɓar akalla mutum 500 da ke fama da matsalar taɓuwar hankali a cewar lawali shugaban sashen da ke kula da masu taɓar hankali tashin hankali da kuma asarar kayayyaki da kuma shaye-shayen miyagun kwayoyi su ne sanadin taɓar hankalin da jama'a ke fama da su kamar yadda ya shaida ma gidi abdulrahman mutane wanda samu taɓa hankali a difa a dade in ce ba a samu su amma yanzu ana samu su misali kamar dubu biyu da goma sha biyar zawa yanzu e, mun samu dubu biyu da ɗari biyar kenan ka ɗauka misali duk cikin shekara ana samun wajen mutum ɗari biyar wanda ke da wannan rashin filaye eh, abin da ke kawo irin wannan tabo hankalin akwai wanga tashin hankalin shi kanshi yana sa mutum in ya rasa duke shi ya dan samu wani matsala ta tarshen eh, nutsuwa da aikin da ya kamata ce yayi na biyu kuma akwai shaye-shaye abin gari biyu su ne ke yawan kawo tabo hankali cikin jama'a ga bisa bangaren kamar yin aiki eh, sai a gode maka ma gwamnatin Nijar da ita da bata dadin ta wanda kace ma bank islamic diploma sun yi wani katabaran gida na aiki wanda kace ma le pavillon hospitalisation masu rishin lahiya wanda tabon kana rike su da ma'aikatan ne suka ɗan karamci kadan kaɗan yanzu maganin ne shi ma maganin muna samu da masu hannu da shuni ONG wanda ke na difa suna taimaka mana daga 26 zuwa 29 ga wannan watan da rayan al'adu na kasar faransa na bikin karo na biyu na sallar raye-raye da ta hada kalolin rawa guda hudu cewa da rawar zamani da ta gargajiya da sauransu haka zalika za a hada da gasa da kuma nuna fina-finai da kuma tauka muhawarori tsakanin kasashen niger burkina faso faransa gabon kamaru da kuma cote d'ivoire joel mulai shahun na kwamitin tsare-tsaren ya ma samira rufayi karin haske Muradun da muke son mu cimma ta hanyar wannan bikin rawa karo na biyu da ya haɗa salon rawa iri uku ko hudu shine na nuna wa jama'a akwai masu fasa'a gano gwannaye nuna ma makallo cewa rawan Nijar za a yar maida ta tamkar wata sana'a idan ana maganar wasan rawa mutane da dama suna cewa a'a babu komai alhali kuma ga mutumin da ke rawa yana kirkirowa mai tsara rawa ne wani mai ilimi ne dukkan wannan na buƙatar babban nazari shekaru da dama na bincike waɗannan haɗuwa na rawa wata sa'a ce gare mu mu masu rawa a Nijar haka kuma wata dama ce ga 'yan kallon Nijar na su zo su ga gwannayen rawa da Nijar take da su da kuma waɗanda suke hitowa daga ƙasashen waje. A yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. ba mata damar samun kulawa a bangaren lahiyar iyali shine gurin da magabatan kasar Nijar suka sama gaba ta hanyar girka hanyoyin da suka dace a maraɗi gidajen rediyo da dama ne ke zaman jiran matan musamman ma likitar da ke kula da lahiyar uwa da ɗanta inda matan ke iya samun dabaru da dama na sasar tsakanin haihuwa ga rahoton muhammad mamman muna a cibiyar kiwon lafiyar uwa da ɗanta ta maraɗi domin ita ce cibiyar tunanin tunkara mai karɓar dukkan matan da ke jihar. A cikinta akwai sassan ma'aikatu daban-daban da dukkansu sun ƙwaraya kan fannin kulawar lafiya haifuwa. Domin kyautatawar ɗaukar ɗawainiyar matan, Dr. Amadu Isa shugaban cibiyar. Muna da da farko duka abin da ya shafi sashen fashi tare da ƙirƙirar wani ɗakin fashi da farin ɗaya ne gare mu yanzu sun kai hudu domin kula da mata da suke da matsala wajen haihuwa wanda ke bukatar a yi musu fashi muna da likitan da ke kula da wannan sashe na kula da lafiyar yara ƙanana da sabuwar haihuwa sashe kula da masu fama da yawan fitsari sashen ma'aikatar tsarin iyali yana ɗaya daga ma'aikatun da aka fi yawaitar halarta a cibiyar a cewar madam sadisu asma'u wata ƙwararra ga fannin a faɗarta kowace safiya kusan mata 20 ke zuwa domin karɓar sinadarin saka sarari tsakanin aifuwa. A nan cibiyar tam ta kulawa da tsarin iyali akwai dukkanin irin hanyoyin nan magunguna allurai robar hannu na mahaifa hular maza da mata. Mata na zauwa karɓar kowace kala don a samu a sanya tazarar haifuwa. Su rike hanya ɗaya wacce za ta ba su damar hutawa ko da shekaru biyu ne bayan haifuwa. Mata na karɓar waɗannan shawarwar. Fati Umaru na farko ke ga da ta zo ma'aikatar kula da tsarin iyali ta bayyana cewar jami'ar kiwon lafiyar ta tattauna da ita kusan mintituka goma domin wayar mata kai bisa yadda ake sanya sarari tsakanin aifuwa. Sun ɗauki tashiyan kina suka tambaye ni menene ya kawo ni likita na kwatanta musu suka bani magani suka kwatanta min yadda zan shan magani. suka ce kuma kahin ya kare turwa komprime in dawo su bani wani sai sun tambaye ka ka gane ne in ka ce baka gane ba su sake kwatanta ma. Kowace safiya cibiyar kiwon lafiyar uwa da ɗanta ta maraɗi na karɓar mata bisa fannin aiki daban-daban ta hakan za su iya kulawa da rayuwarsu lokacin da suke da juna biyu kuma su amfana da ɗaukar ɗawainiya mai kyau idan za su haifu haka zalika su ga jaririnsu cikin ƙoshin lafiya wannan zai rage mace-macen masu durkushi da kuma jariran nasu. nan da muka zo ƙarshen labarin na sashen hausa na wannan maraicin a yanzu kuma sai a dakance labarun sashen zabarmanci tare da salamatu kadiri sai an jima. Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.